أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان وآت إلى يوم الدين أما بعد babanmu kuma jagoranmu shehin malaminmu الشيخ الدكتور أبو بكر عبد الله جيرو أرجو sannan babban bakon sheik shine a sheik yaqub kantare burkina faso sannan shugaban kungiya argungu local government sheik umar imam kokoshi sannan shugaban kungiya na gunduma ta gulma mai gidanmu mai girma tsohon alhaji musa shek kuma shugaban malamai namu na gurguma gulma shehi malami shek talib sauran manyan malaman da suke tare da shi a nan babban zai alkur'ani mai girma ragar ma'aya honorable ragar muhammadu zaa da miliyon da ya gaici mutane nan alhaji yakubu ko sauran jama'ar mutane a nan da gaisuwa ta islama jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan musulmi muna cikin tawagar sheik a doktor abubakar abdullahi gero daga gaita tashi da aka yi masa wannan walima mai albarka muso mu almajirai mu yi haƙuri mu bari ma ya gabatar da karatu da yake lokacin ƙari na sai a tashi amma dai mala ya ce dole sai mun ɗan yi mun ce wani abu saboda ka bisa ga ɗa'a da biyayya ga magana da mala ya yi zan yi ɗan mintoci ƙalilan insha Allah ta'ala daga nan sai ya samu ne zamna so dama ma uwa musulmi duka su in magana a kan wato zamantakewa ta aure idan muka haɗu a munasaba irin ta aure irin wannan jama'a ina son in magana kaɗan daga abin da shahi wajibatun zauje tijaha zaujatihi abubuwan da an wajibi ga miji dangane da abin da shi bangaren matarsa akwai wasu abuwa da abuwa jibai waɗanda sun ɓoye gare mu sai mu ɗauka waɗanda abuwa jibai ba ta tuwo ba ta wurin kwana yi mata sutura sai mu ɗauka kamar su iya a akwai wasu abubuwan da abuwa jibai ga aure waɗanda ya kamata mu kula da su bata ya fi bayan Allah daga cikinsu akwai asabru ala azaha wata jawuzu an an zallatiha ana son mutum ya yi hankuri a kan cutarwa matashi saboda mi saboda mace tana da raunin hankali tana da raunin tunani tana daga cikin waɗanda manzan Allah ya siffanta su da naƙisa a aƙalin wadini hadisin bukhari yake cewa ma ra'aitu min naƙisa ta aƙalin wadini azhaba lidhilul rajul hazim min ihdakunna manzo Allah ya ce bai taba ganin masu rangwame masu naƙasu da hankali da addini masu tahiyar da hankalin mutum mai cikakken hankali mutum mai ƙwazo mai kama jiki wanda ya kai ɗayan ku ba ya kumata saboda ka mata suna da naƙasu da hankali ke dole sai an yi hankuri da cutar wasu sannan an jure sannan kuma an yi afuwa ga tuba-tubansu su mata mata 'yan taɓargaza ne amma wasu na iya mata taɓargaza ta ma kuskure yanzu zuwa a jima kuma tamance to saboda ka shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ya ce la furuk mu'minatan kada wani mumini ya kyamaci wata mumina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar in ya kyamaci wani hali nata kila bata iya miya ba kila bata iya magana ba to kuma zai iya yarda da wani hali ta kuma daban kila yana yiwa Allah ya taimake shi tana da hankuri Allah ya taimake shi tana biya bangaren kwanciya Allah ya taimake shi ta iya abubuwa daban-daban da 'yan uwansa da sauransu to ana son mutum ya haƙuri da wani bangare da kuma na rauninta kamar yadda musulunci shar'anta daga cikin wajibatu jaha tijaha zawatin yan wa musulmi akwai ifafuha bil wata'i wal jima zai yau sa ta kame ya iya kamar da ita ya iya wato tare mata matsaloli na shawarta akwai wani bawan Allah ya aure wata mata ya ce yake magana ne ce wallahi mala ina ya sati biyu ba mu samu muka yi kwanciya da juna ba saboda ba ni iyawa kuma gashi lahiya lokaci haka Allah ya halitta ni ba ni iya wannan lalura amma ita kuma har ko suna nema na wannan kwanciyar sauransu to irin wannan idan aka samu matsala miji bai iya tare mata ta bangare abin shan shawarta kana ba to tana ci tana koshi ka ba ta kayan daɗi ta ce. to idan ya zan bangaren kwanciya kuma kana da nakasu to akwai wani abuwa da ka iya a cikin wannan bangaren wanda zai bata maka ne game da ita wannan dalili ya sa wata mata mijinta ya kawo ƙararta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah inna imra'ati la taruddu yada lamisin matata ba ta ture hannun duk wanda ya taɓe ta ni da an mijinta ba ni kaɗai ka iya zuwa gare ta ba tana iya da wani abin ya yana so har zan shi mijin ya riga ya fahimci wannan sai manzo Allah ya ce dalliqha sakatta sai ya ce ya rasulullah inni akhafu an tatba'aha nafsi ina jin tsoron rayuwa ta tafi ta ta saboda son ta nake ya rasu sai manzo Allah ya ce fa amsika to rike abuka kaga wannan hadisin ya gwada cewa ita matar mijin shi ɗabe bai mata sai zan shawarta ta yi ƙarfin tashi har tana ƙoƙarin yadda da wasu maza da ba kuma wannan hadisin ana yi da hukunci ciki cewa zargi bai kashe aure kamar yadda yawa daga cikin mata sun ta yi akan cewa zargi na kashe aure da zara an tsaye yana zargin ta ai shi kenan babu aure tsakanin su to wannan ba gaskiya ba ne. don ga miji ya to ya kawo karar mata cewa ba ta ture hannun mai shafarta duk wanda ya rungume ta da wanda ya riƙe hannunta da wanda ya taɓe ta ba ta ijiwa kaga wannan iyaka zargi annan sai da manzo ake sakatta ce ina jin tsorai na ya bi son da nake yarsu rasulullah kenan kaga wannan zargi bai kashe aure ba kenan daga cikin abinda awajibi wajibi ga namiji ga mata ta yi ya kokari ya biya mata ta shawarta ta yadda ba ta iya zuwa wajen wani ko ba ta kwaɗayin wasu maza da sauransu akwai matan da sanadiyar kallo ɗai suna kallon kasu suwa na kanawa haka suna irin shawar zuwa ga wasu waɗanda a cikin finafinan ya ku uwa musulmi daga cikin abubuwan da suke wajibi ga namiji ɓangaren akwai husnul mu'ashara kyakkyawan zamantakewa ka mutunta ta ka darajanta ta ka yi ƙoƙari ka yi mu'amala da ita mu'amala wadda ta dace da ita domin ita mace yadda za ka mu'amala da ita kada ka ɗauka wani babban mutum na mai cikin hankali labis a'a kana tare da wata halitta ce wadda tana buƙatar wasa tana buƙatar sakin huska tana buƙatar wato abubuwa daban-daban kamar shi ta kamar ƙaramin yaro komi girmanta yana da kyau ya zan kai ma'amala da yadda ya dace an ce akwai wasu mu'amaloli guda uku da ya kamata namiji da ya da mace na farko ya zan ka higa da ita ka zamna ka bata lokaci irin minti goma minti ashirin minti talatin arba'in har awa guda kuna hira tsakanin ka saurare ta ka ji bayaninta wannan ya tabbata a cikin hadisun umu zar'in radiyallahu anha hadisun umu zar'in hadisi ne wanda mata goma sha ɗaya suka zo suka zo a ɗakin na Aisha radiyallahu anha suka ba ta labarin mazajensu kaga bayan sun ƙare sun hita sai manzon Allah ya shigo sai na ra'ashi ta zama ta suna hira da manzon Allah ta dinga bashi labari ta zube labarin dukkan abin da suka ce ta faɗa wa annabi sallallahu alaihi kaga wannan hirata an kai tsakanin mata da miji sannan wata rana manzon Allah ya hira Aisha radiyallahu anha yake ce mata urituki fil manami marratayn idza rajulun yahmiluki fi sariqati haririn فقال هذه امرأتك فاكسفها فأكسفها فإذا هي in ya إن يكن هذا من عند الله يمضي manzo Allah yana hira da Aisha radiyallahu anha yake ce mata an gwada min ke cikin bacci so biyu kamin mu yi aure mala'ika ya ɗauko min ke cikin wani guntun tuwayen alhariri ya lullubo ki yace min wannan matakka ce ka kware lullubinta sai in kware sai in ga ke ta Aisha radiyallahu so biyu kaga wannan bayan ayoyin aure suna iya tsakanin shi da ita to shi yasa aka ce daga cikin abin da ake so kai mu'amala matarka shine kai hira da ita wani bai da lokacin hira da matarka gaba ki daya wannan bai dace ba wannan hadisin kenan sannan ana son matarka in tana da ƙananan shekaru shekara ka arba'in sai ka aure 'yan shekara goma sha biyar to ana son kai ma ka dudduko ka yi ƙasa-ƙasa ku daina ce da ita wani shi ko hadisi na can tseren manzon Allah tar na nashi radiyallahu anhu sai gudu sai kata kata suka sheka da gudu saboda lokacin Aisha na tana karamar yarinya yan nan wasan suna ba su shawa kenan in kana shekaru da yawa duk uwa kai saka sasa ka koma yaro ka yi kokari in ka aure karamar yarinya ka yi kokari kai ma ka koma yaro ka koma mata kamar duk kuna duwa kuwa kuna in ta kama aiwar gi tsakanin ka cikin daki sai a yi in ta kama aiwa wasa ƙarin yara cikin ɗaki sai a yi ka dawo mata ƙarami ka kuma su cewa kai da kuma sai ka ce na ya ji kai da ke na heki na ka ɓata magana so ka duko mata ta kuma ku ci sannan ana so in ka auri dattijuwa mai shekaru da yawa sai ka yi ƙwai ka zala sai ka tahi sama ka cin mata sai ku ci kuma yana wani dalili ya sa Allah ya haɗa haka a wuri mutum shekaru da yawa jama'a ko bai yi wa mutum na iya auren wani lokaci wadda ta yi warin ya ce ta biyu ko ta uku kamar yadda ya faru ga annabi Muhammad sallallahu alaihi da Khadija radiyallahu anha nana Khadija ta da shekaru da yawa sama ga 40 shi kuma shekaru ne 25 sai aka daidaice ya daidaice da ita suka yi mu'amala mai daɗi ya ji daɗin zama da ita har ya zan manzon Allah saboda jin daɗin Khadija radiyallahu anha bai auren mata kowa ba tare da ita to saboda haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf subhanahu ta'ala ya ce wa ashiruhun da bil ma'ruf kuma ku yi zamantakewa da su mata da kyautawa Allah su kuma wasu ne mana fara da eh wanda ka fuskanto ya kamata a jayi ta dibi wani wani ko jiya saboda haka subhanahu wa ta'ala ya ce wa ashiruhun da bil ma'ruf kuma ku yi zamantakewa da su mata da abin shari'a ta sani da kyautawa ke fa in karihtum hunna idan ku kyamace su saboda wani abu fa asa an takrahu shay'an yaso dama ku kyaman wani abu wai da Allah fi khairin kafiya sai Allah ya sani alheri yawa kina an san zamantakewa da mata da kyautawa da alkhairi da mutuntawa hayazan aka ce ma akramuhunna illa karimun wa ma ahanahunna illa la'imun mata babu wanda ke mutunta su ya karama sai wanda mutum ne mutum, sai mutum ne kirki sannan babu wanda ke walakanta su ya taskuna su ya banzata su sai mutumin banza saboda mata suna daraja suna mutuncin da ya kamata a kula da su kuma a yi zamantakewar su yadda ya kamata sannan baya kan daga cikin abubuwan da awajibi wajibi da miji bangaren mata adu al-idrar biha mutum ya nisanci cuta mata akwai matar da in ka samu sa'arta ta kwanta ma sai ka dinga takinta kane mata walakanci wannan bai da kyau na daga cikin cutuwar da mutane suke wa mata kai kana son taimaka kwalliya kai kana son taimaka tsafta amma sai ka ga mutum ya ta ya dawo da daji ya taho gida ko wanka bai in ya tobe wanka ba haka nan zai zama ran kuma daga yayi ya ce yana bukatar kwanciya da ita yana warin dauɗa hamma sai da zuwa ya ce wai wanka da sabulu sai mata akwai wani kirari da aka yi wai wanka da sabulu sai mata wai kai namiji baka wanka da sabulu sai ga ka baka askin gashin hamatarka baka askin gashin mara sannan ga ka baka wanka da toka sauran su amma haga wannan ɗaya ya isa ka cuta masa sanadiyar zama ka da ita kenan ya da kyau kasance ka nisan cuta mata ta kowane bangare sannan akwai wanda suke mace tare mai hali na kwarai amma saboda shi mutum ne wanda Allah ya zagabe da irin mugun zama zamantakewa da mata sai ka ga shigo da wata mata gidan da to yin da ita akwai wani ma iya rena mata ta yi hadda hoton wata mata ya kasa ga waya wani iya rena mata shi hadda waya yake da wata mata cikin gida ne mata tana ji saboda ya ba da za ta yi wani bi wani sa da Allah ya bashi dukiya sai dinga mata walakanci sai ya ce mata in ba ta iya zama ta yake yadda cire hular ganin aji wala haka kai aji ki ita wannan cutarwa ne gaba ce sannan daga cikin cutarwa da ake wa mata ya ku bayan Allah shi ne hana musu abin da haƙƙe su misali abin da ya shahi wato zuwa ganin yan uwanta akwai nabin da ka shahi wallahi gidan ramar mai zuwa gidan ba ba zuwa biki ko guda ya kashe zuwa yi da uwa ga baki daya kuta-kuta ba haka ba ne matsala da tana da haƙƙi ka bai ta wajen uwanta don ita ma nasu a ta mata sannan bayan haka akwai wasu mazaje Allah ya zarabe su da yawan zagi da ya motsa sai cika baki ya hurzi ya kaza kaza uba ya kaza kaza uba shegiya ka tsara sauransu duk waɗanda suna daga cikin hanyoyin cutar da mace kai yanzu in taɓa ce ka baka jin daɗi sannan yau da gobe yau da gobe in kana zagin to san tana yarawa sannan in wani ya kwaɗo ya ji zagin da haka yi wata in ya kai kunna uwayenta ina yi zan mutu a wurin Sannan kada ka cuta wata wurin zagin ta sannan bayan haka nan wasu habbugu suke duka na ƙwarai sai ce wallahi eh, a ibga ne kashi yi ba yi kaga so dama kake iske wata mata akwai wata mata da mijinta in zai ba ta kashi kebul na bidiyo ya ka ɗebewa Waya wanga kebul na abin da bidiyo sai ya dinga ɗibga wata gashi waya wuta sai ya zai ta gaba iki in jikinta ya kwanan baya ciyoyin sha ɗaya dare makwarci na ya bugo min ya ce don alawa na ka hito ya ce lahiya kira ya ce don alawa na suna ke da ka tuho?" ko da ce na aske makwarci ne ya biyo mata tun daga gida ne daga shi sai guntuwar ya biyo mata ta yana ta ɗibga mata kashi har ta fada gidan makwabta daga shi sai mutuwar da kuma ya fada ta ya bita ya shiga gidan makwabci inda babu ya mutane ya ce wallahi lokacin Allah da ya gyara ya ce haya ta ku dauko ga haka ɗaya ga ɗaya mutum ya faɗa gyara da shi sai mutuwar cikin mata ne ya ce wallahi ko da an ka diba bayan matan na na rantsi da Allah bai kalluwa ya ɗibga mata mugun kashi an ka yi an ka yi ta koma ɗaki ya ce ba ta koma ni ko da taho sai ga oil sun taho ai tunda sun ka dibi bugun da ya mata gabai ya barki jini ɗaya ka zuwa wala sun ka ce ba su mashi da sun ka wuce ranar wala sun musu da ita mun ka yi mun ka yi su barta sun ka ce wala ba su bari saboda bugun ya ɓaci wallahi ma irin magana gata da hajjaji ke cewa wala adribannakum darba ga ra'ibil ibli zai muku bugun ba ƙwara ƙumi to irin wannan bugun na ya mata kaga wannan bai dace ba mutum a yadribu ahadukum imra'atahu jaldal abdi ya zaɓe ku na ɗirga mata ke kashi iya bugun da aka ba bawa sannan kuma dare ya lalabo kai suna bukata ta saboda ka daga cikin hanyoyin da aka bi da cutar da mata akwai bugu akwai wadda kuma cutar da aka yi mata hana mata abinci sai ya zama na kika kawo ce sai ya shiga gida ya ce ya ce wajen mai shayi ta yi ci kaya na ya ta abuka inda daɗi ya towa ta yi mata gyashi ya hana mata abinci akwai da yawa waɗanda suke haka da su kuma akwai wata hanyar cutarwa ƙarama ita Allah ya hore ma arziki kayan shirkawa ko ɗan kasuwa ne sai ka bar mataka da mugun kwaɗai tana bala'in son nama ta ci samu tana bala'in son samu ki da ci ba ta kuma kana da halin ba da wannan wannan hanyar ta cuta mata to daga cikin wajibi ga miji shine alibtiadu an al-idrar biha mutum ya nisanci cutawa matarsa kamar yadda wata ala ya faɗa ce fa hunna bi ma'rufin aw hunna bi ma'ruf Allah ta'ala ya ku rike matanku da kyautawa ko kuma ku sake su tayi su bi wasu mazaje da kyautawa wala hunna diraran Allah ce kada ku rike su kuna masu cutar da su alhali kuna masu cutar da su diraran aran hali alhali kuna masu cuta musu ka rike ta ka hana mata zuwa ta auri wani ka bata mata lokaci gidanka ka ta cuta mata ba su daɗin zama da kai ba wallahi malam za ka ga wata mata ga hali gidan amma wallahi kullum rama ta kai kullum ramewa ta kai in ta yi tana ta yaya da kasan iska a ta? sai a ce ai mata alajuwa ne ya walakanta ta ya bata mata rayuwa ga ki daya to saboda ka ya ku yan uwa musulmi ƙur'ani ce ku riƙe matan ku da kyautawa in har zama za ka yi da ita to ka kyauta mata in ko baka iya zama da ita don Allah ka ba dama ta ta aure wani hau qur'ani yace wala tumsikuna diraran lita'atar kada ku rike su kuna masu alhalifa masu fitar da su don ku ƙetare iyaka kenan rike mace da cutarwa ƙetare iyaka ne ta'addanci ne ka rike mace gidanka ka sake ta wani bawan Allah ya aure ta can samu walwala dama gari da yawa ma yayin kai wasu wasu Allah ya ba su hali shi suka yi haka to ya ku bayan Allah masu tsoron Allah bangare abin da ya matan sanan daga cikin abin da an wajibi wato akan namiji bangaren matar shi ne shine annafaqatu alaiha wa ha wa ka ha, shi ne ci da ita da yi tuwahi da kuma bata masauki wanda ya dace da ita ana son mutum ya ci da mata ta yi gwargwadon abin da ya dace da ita gwargwadon halinka kai ka ci ta haka ƙur'ani ya ce liyon fi ɗu sa'atin min sa'ati liyon fi ƙudu sa'atin min sa'ati wa ma ƙudira alayhi rizquhu Allah maɗaukakin sarki ya ce liyo su da musa a cikin sa'ati ana abortar wanda ke da yalwa ya ciyar da yalwar da Allah ya bashi in ka da hali gidanka a cika za a cika abu na ƙarshe zan rufe da shi shine ta'alimu hadinaha daga cikin wajibin namiji shine karanta da ita addininta in kai ba malami bane ka ɗauko mata mai karanta da ita in ba ka iyawa ka ba da damar ta ta buɗe gidanka ta makaranta akwai da ita addini domin jahilci na sa mutum wuta sanan jahilci na sa kai ma'ai ma jahilci gidan har shirka ma'aika. mafi yawancin matan da ka zuwa dan magani wurin bokaye jahilan mata na mafi yawancinsu duk matar da a koyar da ita addini ko islamiyya ko wani malami da karantar da ita da wahala ganta gidajen bokaye suna buɗan magani amma in ba karantar da ita addini ta sai za su ma kai kuma ra tashin kiyama ta halaka ta halakar da kai kai saboda muna kira ga mutane ma'aurata su tsoro Allah karantar da mata addini gare ku yayi karanci tsakani da Allah za ku to wallahi ni kulli nake wai wallahi ku bai bai koyi kuma har da maka har da bai bai kuma ka ta tantin jahila ta ko ba sani ba wata ta fatiha bata iya wata bata iya sallah wata bata iya wanka tsalki ba ka da Allah da ka aure ta ka koyar da wanka tsalki wanda ga an ce satin nan guda sun aka yi zan mutum ya koya mata fatiha ya koya mata la'ar wallah ya bincike ta kawon kan tsarki ba na yi ne ka in tana amma ya fice wancan shi ne, ke ga zuga mai ya kamata ya san hala ya na aka wanka yi bayani sai ka tambaye ta ba ne ni wayo na sai ka tambaye ta wallah wata bata iya ba akwai matan da ba su fara sallah su zo gidan miji ba wasu ba su fara azumi su zo gidan miji ba daga duk waɗannan mata ya kamata ya zama ta zan ka, da koya mata addini haƙƙi ya kuma biska shi yasa waliyai ko malamai masu hudu ba a ce da ci da sha da koyar da addini duka ya tayar da sukan babanta ya kuma biskan mijin ina wali ina wakilin miji sai ce gani an ɗora ka ɗokan mai ce na ɗokan mai ce in ka ce ka waɗa. mai kaga an ce an faɗa ma amma kai aiki da abin da an faɗa mai muna roƙon su gano wa ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah kuma wala da inda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana karamcin abin ne da kuma karamcin ilimi da kuma karamcin bincike Allah ka yafe cikin zukatan mu kuma insha Allah malamu malamu mu sun za su gyara wannan kuren Allah ya samu dace Allah ya shiga wannan aure albarka malamin Sheikh Abubakar Gido Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa imani bakonsa kuma Sheikh tari, Allah ya kara masa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh